A babu shi ne babu da yake magana akan harfe shi ne yake cewa duk wanda ya ga gashin bakinsa ya yi yawa dukiya ce shi ma zai samu duk wanda ya ga ya rage gashin bakinsa to lallai hakika zai bi hanya suna ta annabi alaihi salatu wasalam saboda aje gashin baki yawa za ga alama ne na yahudanci shi yasa duk wasu azzalumai mafi yawa za ga suna aje gashin baki yawa kamar wanda suke da kakin ɗamara za a ga sun aje gashi yawa saboda barazana da zaluntar mutane jama'a a yi haƙuri in ilimi ya biyo buldoza ta ilimi ta biyo akan abu ana yin bayani don mutane su gane sannan idan mutum ya ga gashin bakinsa ya daɗu da yanda yake zato haƙiƙa zai samu abin da ba a so zai gamu da abin da ba a so a cikin sunna annabi alaihi salatu wasalam dan annabi ya tsani gashin baki da yawa amma yana son yana son ainihin gemu da yawa duk wanda ya rage gashin bakinsa da yawa to haƙiƙa alkhairi ne zai same shi kuma wani lokacin ma idan ya zamanto aje gashin baki a bayyane al'adarsa ce dukiyarsa za ta ragu kuma ƙimarsa za ta ragu amma ya zamanto ba al'adarsa ba ne to lallai haƙiƙa alkhairi zai tattare da shi kuma zai samu abuwa na farin jini da sauransu jama'a muna yi makwa fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi malam awwal adami masanin fasarar mafarki mai domin annabi